gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 31 kuma 41 ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a wai Africa akan mita biyar. sai kuma wasu tashoshi da suka haɗa da sarauniya amfani niyya da kuma dalol a can kasar ghana kuma za a iya kama mata alfa radio haka kuma za ku iya kama mata hanyar sadarwa intanet a ko'ina aiki akan voahausa.com da ma sashen hausa.com masu gabatarwa zara aminu fage tare da ni sarfil hashin gumel a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. Inda yau ma 28 ga watan Maris na shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne akan cutar ciwon gaɓoɓin jiki da kasala wanda ake kira fibromyalgia a turanci. Na tashi ina ci duka gabobina suna ciwo kafa na gwiwa na da kuma bayana to wani mataki kika dauka idan kika ji haka me kike yi ba na zuwan asibiti ba ina zuwan siya panadol in sha abinda nike yi kenan To ma'adalla, to um, zara kin san cewar miliyoyin mutane suna fama da cutar ɗin gaɓoɓin jiki da ake kira fibro wato maljiya a turanci. cuta ce da ke da alamomi da yawa da suka hada da ciwon jiki gaɓoɓi da kasala da matsalolin rashin bacci da tunani rashin jin daɗi da ya sauransu don haka ne za mu gayyato likita domin yi mana ƙarin bayani akan wannan cutar gaɓoɓin jiki da kasala sannan haka kuma wakilinmu hawa umar ta tuntuɓi wato ta haɗa mana tattaunawa daga ta jiyo ra'ayin jama'a akan wannan cuta. haka ne ku kanku masu saurare za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita lambar mu da za ku kira ita ce alamar ƙari wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook inda muka ce ko kun san babban maganin ciwon gaɓoɓin jiki da kasala wanda ake kira fibromyalgia a turance ga kuma yadda kuka amsa mana. Shamsuddin Ya'u ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. maganinsa shine kawai ka zama mai aiki a duk lokacin da ka ji kasala ta shigo ka in kuma ka ji ka na ciwo sai ka samu waje ka huta lokacin za ka ji sabon ƙarfi ya shigo ka sai mu daga baban gida na yalwa bundugu allah ya na faɗi sunan daidai inda ya ce salam yau da gobe babban maganin ciwon gaɓoɓin jiki wato kasala shine ne zuwa ganin likita ya rubuta maka magani domin maganin wani baya yi ma wani aiki. Sai kuma Jamila Ado Salati goma ga annabar Jau ta ce yau da gobe gaskiyar magana ni dai babban maganin ciwon gaɓoɓin jiki da kasala na shine tuwo da miya domin duk irin yadda na ji kasala ta kama ni da zarar na cika cikina da tuwo shi kenan an wuce wurin. Sai daga Abu Humaida Bashar Umar inda ya ce shayin zogale wanda ya gwada bai yi masa ba ya kai ni kotu. Mhm, lallai kam, abu kuma me ya zafi. Sai kuma wasikar Ibrahim Salisu ɗan Kaduna ya ce yau da gobe mafi yawanci mu dai mutanen karkara muna amfani da wasu ƙwayoyi da ake kira gaba-gaba Allah sa na faɗi sunan daidai domin maganin ciwon jiki amma ba mu sani ba ko hakan yana da illa a gare mu. Sai amsa daga Misbahu Sabo Umar inda ya ce turmeric kawai. musbahu sai dai baka gaya mana turmeric ɗin sha za a yi jika za a yi ko ku barbada za a yi a abinci ba yanzu kuma za mu je ga mustapha muhammad ya ce mu dai da mun ji ciwon jiki abin da muka fi yi shine shan maganin basar ko kuma na shawara sai amsa daga alhaji kabiru highlanders inda ya ce ni dai zan samu wuri na zauna domin na ji gaskiya ban san wannan magani ba ku tashi lafiya Sai kuma babaye mai fada isa mato ya ce yau da gobe maganin ciwon gabobin jiki da kasala kawai mutum ya sha zuma da ikon Allah zai samu lafiya. Sai Nasiru Shehu Yunusari inda ya ce yau da gobe ikon Allah ai kawai maganin ciwon jiki shine yawan motsa jiki. Daga nan sai Jamilu Abubakar bakin kogi Zaria ya ce yau da gobe hakika kuna matukar kokari wajen wayar mana da kai sai mun ji daga gare ku da likita domin mu ƙara ilmantuwa. Sai daga Ibrahim Salihu inda ya ce babban magana yau da gobe wannan sai likita kuma muna saurare daga bakin likita don mu san amfanin maganin wannan larurar. Sai Nuhu Usman Nuhu ya ce yau da gobe maganin ciwon gabobin jiki da kasala su ne na farko mutum ya dinga yawaita cin kayan itatuwa da yawan fita motsa jiki wannan ma magani ne sadidan sai daga shehu adamu rijau inda ya ce akwai magunguna da dama da jama'a ke sha idan suna jin ciwon gabobin jiki da kasala kamar su ibun capsules da sauransu amma zan kasance da ku domin jin yadda abin yake daga bakin likita da kuka gayyato mana ku tashi lafiya. Amsa mu ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Adamu Muhammad mai nasara Nasarawa tare da Ibrahim Musa wada barikin Ladi suka ce, To mu dai a fahimtar mu babban maganin ciwon gaɓoɓin jiki da kasalar jiki shine ziyartar likita akai-akai domin kula da lafiyar jiki. To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla ga yadda dai aka ansa mana a tambayar da muka yi a shafin facebook to yanzu kuma lokacin da za mu leƙa zaron tattaunawa da hawa umar ta jagoranta akan ita wannan cuta ta fibromyalgia. Sunana Khadija Yakubu Ajiya daga Abuja. Kin san cutar ciwon gaɓoɓi wanda a turance ake kira da fibromyalgia. Akan gaskiya dai ban san wannan cutar ba, ban taba ma jin sunanta ba. Ko wani naki na kusa da ke kikan ya tashi da safiya ce kai gaskiya gaɓoɓi na yau ciwo suke. Eh wasu sa'in ni kan kaina ina tashiwa in ji wasu gaɓoɓi na na ciwo kamar maybe hannu haka ko kafa ko gwiwi na haka dai sai in ji suna min ciwo. Amma mafi haka sai haka ya same ni ina yawan tunanin maybe malaria yake ji ko kuma a kawai wani alama ni da bani da lafiya ina da malaria ko wani abu to kusan kullum sai ga na je kawai na nemi paladol ko wani maganin malaria na sha shikenan sai in kama kaina i gaba to idan kika sha kikan ji sauki eh sai in ji dai sai in ji sauki ban dai ƙara jin wannan cin a wannan lokacin amma bai hana ta wani lokaci in ƙara jin ta amma kusan idan na sha sai in ji kawai da ji sauki kusan ina ga yana maganin abin da ke damuna. To aiko cuta ce mai zaman kanta. Biki taba ji wani ya ziyarci asibiti ba saboda ciwon gaba? Ka anya gaskiya ban taba ji ba saboda kusan ina ganin wani lokaci kamar gajiya ne kuma ya za a ce ma mutum wai je asibiti saboda yana jin gajiya ni ban taba in ba dai wani typhoid bane ko malaria ko wani cuta dai babba ya kai ka asibiti amma wai dan ka ji gabobi kana ciwo ko kuma a gajiya gaskiya ni ban taba yi wani taba ji ba fi sabilillahi eh sunana Yusuf Abubakar Kurna ka san cutar ciwon gabobi wadda a turanci ake kira fibromyalgia eh gaskiya na santa kwarai da gaske ya aka yi kasan har da wannan cutar sometimes kin san wani lokacin mutum yana zaune zai ji irin jikinsa bai jin daɗi gabobinsa kuma suna masa ciwo haka in ya ziyarci asibiti yakan je gurin likita in yau likita bayanin yanayin da yake ji likita zai ce mishi to ga cutar da yake damun ka cuta ne na ciwon gabobi na jiki ka taba jin haka ne ko kuma wani naka ne ya ji haka har kuka kai shi asibiti aka tabbatar da wannan cutar ce ni a karan kaina na taba jin gaskiya akwai lokacin da na taba samun kaina cikin wani irin yanayi na kan ji kamar in ne tafiya ma daga nan zuwa dan guri tafiyan da bai fi kilomita ɗaya ko rabin kilomita a kasa ba zan ji duk gaɓoɓi na sun gaji haka wani lokacin ma sai na ɗan nemi guri kamar in ɗan zauna in huta ka je asibiti ne aka tabbatar maka da ciwon gaɓoɓi ne yake damun ka saboda ka san wani lokacin idan gaɓa na ciwo sai ba ɗauka ko gajiya ne ko kuma mummunan kwanciya gaskiya na je asibiti a lokacin da na je asibiti kuma na ga likita likitan da na saba gani ya mun bayani ya tambaye ni abubuwan da nake ji a jikina na masa bayani da ne masa bayani ya ce min eto eh wannan wani abu ne kamar za a iya cewa kamar wata cuta ce ta ciwon gaba ko wani abu nan da sauransu ya ce amma ba abu wani abu ne da zaka tashi hankalinka ko kai tunanin cewa wata cuta ce wacce za ta iya samun maka da matsala a jikinka ko wani abu nan so daga baya na dan karɓi magunguna wanda har ma ya dora na akan cewa to abin da ya kamata yi dinga yawan yin training ina dan yawan motsa jiki na haka kamar irin su dan gudu da safe ko kuma haka tun da matashi ne ni ina bukatan watakila kamar saturday sunday haka cikin weekend dai dan je filin ball in dan buga ball domin me in samu dai ya zamto gabobi na suna motsawa ba wai ya zama ko da yaushe haka ina zaune ba. To amma da kai hakan ka samu lafiya an dace? alhamdulillah kwarai da gaske dan yanzu ko daga nan ina tabbatar miki daga nan inda muke ina iya tafiya kamar ta kilomita biyu ko uku a ƙasa ba tare da na ji wata gajiya a jikina ba ba kuma tare da na nemi guri wai don na zauna na huta ba. Sunana na daga jihar Plateau gaskiya ban sani ba. Kikan tashi ki ji ki suna ciwo? Eh ni ne na tashi ina ji duka gabobina suna ciwo kafa na gwiwa na da kuma bayana. To wani mataki kika ɗauka idan kika ji haka me kike yi? Ba na zuwan asibiti ba, ina zuwan siya panadol in sha abin da nike yi kenan. to me yasa kike sayan uh, panadol ki sha ina ganin kaman gajiya ne yawan aikin da nike yi shi ne yana kawo min irin wannan ciwon ina zuwan gona ina ɗiba itace a gona in kawo in yi aiki mai yawa to in kika sha panadol kamar yadda kika ce kina samun sauki ko kuma yaya abin kike ji a jikinki gaskiya ba wani saukin da ina samuwa ba. To in kika ji biki samu sauki ba me kike yi? In na ji haka ina zuwan asibiti su je su bani magani zan sha sai in gan yayi dan sauki kamar kwana biyu ko uku zai dawo kuma. To idan ya dawo din kina komawa wajen likita ne ko yayi kike yi? Eh ina koma wurin likita the maganin wanda aka bani shi za bani kuma to amma wannan ciwon gabobin yana hana ki ayyukan ki na yau da kullum eh wani rana yana hana ni fita wani rana kuma zan fita sunana yusuf ya udaura a mazaunin garin abuja malam yusuf ka san cutar ciwon gabobi a a gaskiya ban sani ba sai dai zan iya cewa akwai wasu lokutan da zan tashi da safe na ji kamar eh, gabobi na na ciwo wanda wasu lokutan sai ke ji eh, kamar ko in yi tunanin ma cewar ko na kwanta ba a daidai ba ko kuma eh, na bacci bai ishe ni ba ko wani abu dai wanda yawanci a rane ko irin waɗannan zaki ga mutum ba ma ya iya aikatuwa da kyau zai zama kamar aikin da zaka yi duk abin da zaka yi jikinka dai ba da karfi eh, wani lokacin ma dai sai dai in ce barin koma in ƙara kwanta maybe ko idan na koma bacci zan iya zai jikina zai iya warwarewa amma ban taɓa ɗaukar shi a matsayin kamar ciwon gaba ba gaskiya ban taɓa tantabar likita ba ba mamaki ko na kwanta ba bangaren da ya kamata na kwanta ba da na yi kokarin haka to sai jikina ko kuma in ce tunanina sai bani shine abin da zai bani lafiya ne Sunana Umar Haruna Mustapha. E eh, gaskiya yawanci da safe ko irin da dare haka idan na kwanta na kan ji ina yawan tashi da ciwon jiki ko in ji wani bangaren na jikina ko su gaɓoɓin na suna ciwo. Amma gaskiya a mafiya lokuta ina alakanta haka ne da yanayi irin na ko na yi aiki na gaji ko kuma yanayi dai irin na rayuwa kamar bahaushe na cewa jiki da jini. Ban ma taɓa kawa a kaina wai ko za a ce wai ko wata cuta ba ce ko wani abu ne ke damuna barantana na je na ga likita. Yawanci idan na tashi na ɗan ji ciwon jikin nan ko a daddan namun kafata ko kuma kuma wani abu haka ya samu na dan yi tausa kawai lokacin ma da na yi bacci na tashi sai kawai na ji ya tafi ma bai taba kawai sai in tunanin kawai ragowar da gajiya ce irin da kasala amma ni kawai jikina ban taba kawo wata wai cuta wacce da za ta sa na je na ce zan ga likita ko likita ya duba ni ko na amma dai ina gani gaskiya yanzu ya kamata a ce na je na ga likita ma ne tunanin ko yanayi ne irin na cuta tun da ina yawan tashi da ciwon jiki a lokuta da dama. Sunana Tanimi Isyaku. Tabbas ina fama da matsalar ciwon jiki sosai wani lokacin haka kawai ma idan idan na zauna zama ya ishe ni idan na miƙe sai in ji jikina yana ciwo ban taɓa zuwa wajen likita domin tabbatar da cewa rashin lafiya ce ko ba lafiya ba ne kawai dai ina ganin kamar zaman ne yawa shi yasa hakan yake faruwa da ni. sunana zubai da musa a gaskiya ina yawan samun matsalolin ciwon jiki ko haka in nayi tafiya mai nisa wani lokacin ma idan ina zaune na daɗe a zaune sai in ji gaba ɗaya jan tsina suna min ciwo wani lokacin haka sai na sa yara sun tattaka min ko kafata ko hannuna an jajja min sai in ji gaba ɗaya na gaji to ni dai ba mu abuce shan magani ba ce kuma ban ma taɓa alakanta hakan ko da wata cuta ba ko wani abu amma yanzu na ji cewar akwai cuta wadda take iya sa hakan shine har sai encouraging ina nake tunanin ya kamata in je in ga likita don in san cewar menene yake yawan sa wannan ciwon jikin sunana Sumayya Musa Suleiman gaskiya ni a koda yaushe wani lokacin in dai na aiki ina jin ciwon jiki gaba ɗaya jikina na ciwo ko wani ɓangare na ciwo gaskiya ina alakanta haka da gajiya ko kuma na daɗe ban yi bacci ba haka ina jin haka gaskiya ban taɓa tunanin in je asibiti ko in nemi wani shawara ko wani abun ba kawai dai idan na tashi na yi wanka ko na dan zauna na nemi dai yadda zan yi in ji na ya koma normal shi kina abin da nake yi amma yanzu tun da na ji akwai ciwon da yake kawo haka gaskiya ina tunanin zan nemi likita sunana Amina Abdullahi gaskiya ni ma ina fama da irin haka ciwon jiki ko haka gajiya ko wani abu to ina alakanta abun da ko sanyi ko kuma gajiya ko wani abu abu ban taba alakanta haka da cuta ba ne ko wani abu ne na bi da alakanta haka ko irin gajiya sunana Zainab Muhammad Gwarzo eh ina jin ciwon jiki saboda kamar ni lokacin zafin ina kwance sun ji jikina yana ciwo to ni ina ɗauka zafi ne ban kawo cewa wai cuta bace ba kamar zan ji jikina na duka suna ciwo to ina tunanin normally wedan zafi ne ba na tunani ko cewa wai ai wani ciwo a'a kawai a tunani na sauyin yanayi ne da ya kawo muke jin wannan abu amma dai ban taba wacce cuta bace ba gaskiya shi ne dai idan na ji wannan ciwon jikin dai sai dai kawai idan na tashi sai in yi wanka da ruwa mai ɗumi in ne wanka da ruwa mai ɗumi sai in ji duk wannan ciwon jikin ya saki a na ayuba musa idris gaskiya ina fama da matsalar ciwon jiki musamman idan na yi aiki mai wahala wanda na daɗe ban yi ba kamar na zirga-zirga ko ɗaukan kaya nakan ji jikina yana ciwo sosai Eto, eh wani lokacin idan na dafa ruwan zafi na yi wanka nakan ɗan kan ji sauki wani lokacin kuma ko na dafa ruwan zafin na yi wanka na zo na kwanta barci har na tashi da safe ina jin wannan ciwon jikin amma gaskiya ni ban taba kawo shi ko aka cewa rashin lafiya ba ne kawai dai abu ne da na kwana biyu ban ba shi yasa da nai na ji jikina yana ciwo sunana abdulmumin badamasi lokuta da dama ina fama da ciwon jiki musamman idan na irin yanayi na aiki na dawo daga wajen aiki na gaji ko kuma a'a makaranta na je na dawo irin na yi lectures haka da yawa na gaji to shi ma a lokuta da dama zan dinga jin kamar gaɓoɓi na su mun ciwo so a irin wannan lokacin na koma gida zan watsa ruwa ne wanka na ci abinci sannan na huta na ɗan sha magani haka wanda nake tunanin zai sauke mun wannan ciwon gaɓoɓi ko kuma ciwon jiki da nake fama da shi to amma gaskiya ban taɓa kawowa cewa wai wannan wata cuta ce wadda take da alaka da wani abu daban ba kawai dai na ɗauka irin haka stress ne dai na aiki ko kuma a'a na makaranta yanayin gajiya shine yake kawo haka. Suna na Bilkisu Ali Sango ina fama da ciwon baya kuma ciwon bayan da nake fama da shi yakan sa ni damuwa sosai duk da da farko na ɗauka kawai ciwo ne kamar na gajiya kamar in na ɗan samu hutu na wani lokaci zai iya tafiya to amma daga baya sai na ga in na zo kwanciya ba zan iya kwanciya a gefe ko a kan hannuna na gefe ko gefe ba sai dai in kwanta in yi digingine in kuma zan kwanta a gefen ma to sai dai in mai da na ɗaya bayan in dafe bayan ko kuma in ɗaure shi yau da gobe na ga ciwon yana ta damuna kuma har na samu dai na ga cewa ya kamata in ziyarci likita duk da a lokacin kafin na je gurin likita na fara tunanin ko na yi kiba da yawa ne ya sa ni nauyi ne ya sa ni nake jin wannan ciwon to da na je gurin likita kuma ya rubuta min magani sa'annan ya bani ya ɗora ni akan tsarin da ya kamata na fara shan magani kuma sannan ya ban shawarar cewa fara yin exercise saboda ya tabbatar min da cewa nauyin da na yi daga sama kenan idan na yi nauyi zai iya kawo min wannan ciwon baya sosai to ina kokarin exercise yanzu kuma ina shan magani amma da farko ban dauka wani ciwo ne da yake mai muhimmanci ba na kan dauka ko aiki ne da in kayi ko kayi sunkuyo ko kayi wanki ko dai wani abu makamancin haka daga baya ina ga kamar in na huta zai tafi to kuma sai kuma ya zo ashe ciwo ne sosai amin amin tuma amin amin summa amin ya Allah ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa ya ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. To madalla kai tsaye yanzu ta waya muna tare da likitan da zai kara mana haske akan cutar ciwon gaɓoɓin jiki da kasala Dr. Abdulaziz Tijjani Bako. Dr kana tare da mu? Eh ina tare da kuwa salamu alaikum. Amin wa sanda zuwa shirin yau da gobe. To ka ji dai abin da muke tattauna yau akan wannan cuta da ake cewa ta ciwon gaɓoɓi ce fibromyalgia. Allah sana faɗa sunan daidai. Eh kwarai da gaske haka yake. To me zaka ce masu sauraron ita menene wannan cutar? ita cutar fibromyalgia wata cuta ce wacce ba a ma daɗe da gano ta ba kusan na ganin bai ta fi shekara 20 da gano ta ba hmm. cuta ce wacce ke ganyo ciwon gaɓoɓi da ciwon jiki gaba ɗayan shi hmm. kuma a tsawon lokaci ma na ciwo ne wanda yake za ga ko da yaushe yana nan ba wai ciwo wanda misali ko ka yi wani aiki misali ka gama hmm. ka ji ciwon jiki ba a wannan ciwo ne wanda yake ko da yaushe yana jikin mutum yana kuma dukka gaba ɗaya jikin mutum ne babu wani bangare da za ka ce ko misali hagu ko dama ko kuma a ce misali kafafuwan mutum a hmm. daga sama har ƙasa jikin mutum daga kuma hagu har dama dukkanin su ko ko ina akwai wannan ciwon eh. ah, har yanzu ba a san menene yake janyo cutar ba amma dai akwai abubuwan da ake ganin suna ake ganin suna janyo ta to menene su ah, wannan Ma mamaki akwai abin da yake yake da dangantaka da kamar genetics ko kuma na ce gado hmm. akwai kuma kamar abubuwa na kiba kuma an fuskanci kamar mata sun fi samun cutar ah, mata sun ninka maza samun cutar ban san adadin mutanen da suke da ita a Najeriya ba amma dai a kasar Amerika akwai mm. kusan mutum miliyan goma suna da wannan cutar kuma kamar a duniya ana kiyasan cewa kusan kaso uku zuwa ɗari zuwa kai shida cikin ɗari na mutane suna fama da wannan cutar akwai kuma kaman irin ah, jin ciwo misali ko mutum ya yi wani accident ko kuma an yi masa wani aiki mm. ma'ana an yi masa wata tiyata a jiki mm-hmm. ko kuma misali ya fuskanci wani abin da ake kira post traumatic stress disorder misali ah, ya zauna a wani wuri da ake yaƙe-yaƙe da waye da sauransu irin wannan gajiyar da sauransu mm. da wannan kamar ya shiga damuwa ne kenan ko eh, inda mm. wannan damuwar ita ma za ta iya janyo mutum irin wannan cutar akwai kuma waɗanda aka fuskanci suna da wasu kalolin cututtukan kamar misali waɗanda za ga ana kiran suna da irritable bowel syndrome masu za ga suna yawan ciwon ciki da kuma ko dai kaga ah, yawan gudawa da sauransu irin waɗannan su ma suna fama da cutar fiye da sauran al'umma so waɗannan dai su ne dalilan da suke kawo ta amma kuma alamunta za za ga akwai ah, kiwon jiki kamar yadda na faɗa wanda ya mm. shafi kusan ko ina da ko ina na jikin mutum ba wai wuri ɗaya ba ko kuma yawan kasala yawan gajiya da kuma matsaloli wurin bacci za ga wasu za ga suna samun ko dai ya kasance baccin yayi yawa ko kuma baccin yayi kaɗan sosai akwai kuma eh, alamun kamar wurin memory din mutum shi kansa yadda mutum yake fahimtar abu yakan dan ragu da kuma damuwa kamar depression kenan wani zama kuma kamar eh, yanayin damuwar shi kuma zai zama kamar anxiety kamar yawan ɗarɗar a jikin mutum tashin hankali a jikin mutum dukkanin waɗannan alamu da suke zuwa da shi wannan cutar mafiya shi sun yi kiyasin cewa kamar yanayin yadda sakon zafi ko kuma pain yake shiga jikin mutum hmm. jijiyoyin da kuma su kansu sinadaran da suke aika wannan sakon su ne suke samun matsala sai kasance ni zafin da zan ji misali idan kaɗan taɓa ni kaɗan hmm. ba zan nuna ji zafi ba amma mai fibromyalgia idan an taɓa shi a wurin sai ya ji zafi sosai saboda yanayin yadda ake tura sakon ya samu matsala. to wannan dai shine ah, kaɗan daga cikin abubuwan da suke wannan ɗin fibromyalgia sai kuma kamar yanayin yadda ake gano ta hmm. tunda ba wani cikakken kamar gwaji da za a yi test na jini ko na wani abu da zai nuna cewa mutum yana da fibromyalgia yawanci dai gwaje-gwaje ne za a yi a tabbatar da ba wasu sauran cututtuka ba ne ba misali kamar irin su rheumatoid arthritis da irin su ah, lupus dukkanin su ba su bane ba an tabbatar da waɗannan sai a ce to mutum yana da kamar fibromyalgia da amma duk da haka za a yi wa mutum wasu tasa da sai saboda a tabbatar da ba waɗancan cututtukan bane ba to ga mutane a yanayin maganin ta hmm. kuma shi kuma ana ba da magunguna misali kamar maganin ciwon jiki maganin abin da ya shafi damuwa din da wani zaman kuma a bawa mutum eh, a sa mutum ya yi wasu abubuwa kamar misali yawan eh, exercise ko motsa jiki yana taimakawa sosai mhm. wurin eh, rage matsalar sannan kuma misali abu maganin yadda za a koya mutum yadda zai bacci mai kyau yadda zai kauce wa damuwa da sauransu duka waɗannan hanyoyi ne da ake bi da kuma kayan abinci da za a ba mutum shawara ya ringa cin abinci mai kyau cikakken abinci wanda ya haɗa da irin kayan marmari da su protein da kuma carbohydrates da sauransu haka to likita kamar da yadda ka ce kuna ba mutane shawara kamar abubuwan da za su ci da kuma abubuwan da ya kamata su su kare kansu ga wannan cuta duk da yake dai ba in ka saurari mutanen da muka tambaya suka ba amsu shi a facebook wasu ba su ma ɗauka cewar wannan cuta ba su ɗauka sunan magani ne ma kai shi basu ma san <laughs> cuta ba ce to ba ma san mutane su tsorata ne don jin an ce kasala don kowa yana da kasala an ji kowa yana gajiya yawancin mu kullum mukan tashi da wannan gajiya da kasala ka ce wannan cuta ce to ga wanda ya saurari wannan ya ji abubuwan da muka faɗa ta wace hanya zai ji saboda ya ji yan kasala ba ma cuta ba ce ba amma yakan ji kasala yakan ji gabobin suna ciwo wasu lokuta da sauransu me za ka ce wani irin yanayi mutum zai ji ya tuntuɓi likita akan wannan cuta Eh to gaskiya idan ya kasance kasalar ko da yaushe take a jikin mutum hmm. ma'ana babu wani lokaci babu wata da wani dangantaka da wani abu da yayi ko kuma misali wani aiki da yayi ko a ko kullun a cikin wannan kasalar ta kuma ba ta tafiya hmm. gashi kuma kullun a cikin ciwon jiki yake baya tafiya duk abin da ya baya tafiya wannan ciwon jikin to duka waɗannan idan ka haɗa su mutum zai iya samun cewa wannan matsala yana daga cikin matsalolin da za su iya nuna alamun cewa yana da ita matsalar fibromyalgia amma dan misali ko mutum ya tashi shi daga bacci ya ji wani dan kasala a jikin shi kuma ya yi wasu abubuwa ya warke ya ji daɗi wannan ba lallai zama shi cutar fibromyalgia din ba amma idan ya kasance ko da yaushe akwai shi a jikin mutum mm. kuma dukkanin jikin mutum ne yake wannan gabobin mutum ne suke wannan ciwon to wannan shine zai sa a ce mutum yana da wannan cutar haka to likita kamar ka ce da wannan cuta ba da gano ta ba akwai magani da takamaimai yanzu kun samu mutum wanda yake dauke da cutar za ku ba shi cewar wannan maganin shi yake wato kawo sauki ga wannan cutan gaskiya magungunan kamar yadda na faɗa shi ne magunguna kamar magungunan da maganin sai dai a ba mutum maganin ciwon jiki sannan kuma a ba mutum shawarwari na abubuwan da zai yi kamar mm. ya amma babu wani magani guda ɗaya da za a ce wannan maganin cutar fibromyalgia ne a sai dai magungunan symptoms ɗinta ko kuma na ce alamunta sai a ba mutum magungunan alamunta da mm. sauransu saboda yawanci mutane idan suka bi waɗannan shawarwarin ciwon ciwon jikin yakan tafi yakan kuma ragu da sauran matsalolin da suke a haɗe a cikin fibromyalgia syndrome haka likita wani lokacin zaka ga cewar mutane sukan in suka ji wannan mm. gaubin ciwon gaubin da sauran sukan je su sha panadol su sha duk maganin da zai ba su sauki a tare da su shin ya kamata mutane su ringa yin haka mutum ya ji cewa yau ya ji gobe ya ji to sai ka ringa shan wannan maganin duk lokacin da ka ji kullum kana sha kullum kana sha ka kai wani lokaci kana sha ko sama da wata ɗaya wata biyu gaskiya idan mutum ya ɗauki lokaci dama ai za a gani ko a jikin shi magungunan za a ga ai suna faɗa sun ce ma kai biyu kwana uku ana sha kaga babu sauki kamata ya kaje ga likita hmm. amma ba mutum ya ta sha kuma har tsawon watanni yana ci gaba da sha ba sai shi mata illa idan idan suka mutum ya dade yana shan irin waɗannan magungunan ba tare da cewa likitan ya bashi ba ba tare da likita ya bashi ba to da fatan al'umma sun ji mutane sun ji shan magani ya wuce ka'idar da likita ko kuma kamfani ya rubuta a jikin yana kawo illa sosai to likita akwai wato akwai wani cuta da take haddasawa idan mutum yana da ita daga fibromyalgia ɗin ta koma wata cuta ta daban idan har ba a tabbatar an ba ta kulawa da ya kamata ba Eh, to eh, mafi yawancin abin da za a iya cewa shine kamar irin su depression din yawan damuwa kaga ita ma wannan babbar cuta ce ai eh, saboda mutum yana yawan ciwon jiki din kaga idan ya samu zai iya samun depression akwai kuma yawan zuwa asibiti shi ma hmm. idan ta yi idan mutum bai kula da ita ba kana yawan zuwa asibiti kaga akwai kashe kuɗi da kuma cewa mutum zai ringa rasa wurin aikin shi ya mm. samu matsala da waye da sauransu to duka waɗannan matsalolin da mutum zai samu amma babu wani kamar alamu na cewa misali wata cuta zazzafa wacce za ta iya janyo har mutum ya mutu ko wani abu da gaskiya. To Dr. Abdulaziz Tani ba mun gode kwarai da gaske da ka zo kuma ka wayar mana da kai akan wannan cutar da ba mu santa ba. to ma da labun gode kwarai to kin ji da yadda likita ya faɗa mana akan wannan cutar da yake dai mu san wannan cuta ba malama zara haka ne gaskiya ne to da fatan al'umma an ji kuma kowa ya karu da abin da likita ya faɗa idan an ji wannan cuta a nemi magani ko a nemi yadda za a tabbata an kiyaye ta to duka duka a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin wanda ya haɗa shirin Daniel Brown da ma injiniyan mu Cedric sai kuma zarawa aminu fage ni sarfi da hashin gumin nake cewa mu huta lafiya salamu alaikum kasa ni da barci jiki ya zama kuma hama ido ya kafe ba abu